أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نعم إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين نعم وزكريا وزكريا ويحيى وعيسى وإيا كل الصالحين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu zuwa ga Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya haɗa mu wannan wurin domin yin karatu wasa. na shehi malami imamu darul hijira imamu malik rahimahullah wa bi rahmatihi kuma idan ba ku manta ba karatu a madadin prof wali rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya kaddari farfesa ya riga yayi tahiya muna roƙo Allah ya kashi lahiya ya dawo mana da shi kuma lahiya da sauran jama'a baki daya babin da zamu tashi cikin wannan littafin muwaffa imam malik babu wato babu na 20 kenan cikin tsahara har yanzu muke babu i'adatil junubi salata wato babin mai bayanin mai janaba ya mai da sallah wa gusulihi kuma ya sake wanka limaza idan salla wa lam yadhkur wa ghaslihi wa da thawbihi idan mai janaba yayi sallah bai tuna ba yayi sallah bai yi wanka ba to ya dawo yayi wanka da baya sai ya sake sallah wannan shine abin da yasa aka kulla wannan babi wannan ya karantar da mu akan me akan cewa kenan mai janaba an hana shi sallah haka nassi na alqur'ani yake cewa wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba ku yi wanka sannan ku yi sallah saboda haka kun ji abin da babu yake karantarwa حدثني يحيى عن مالك أن إسماعيل بن أبي با... أن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء يابا ملاباري حدثني يحيى عن مالك akwai wani mutum da aka ce ma ubaidillahi allafi wanda shi yake karbuwa shi ka cewa haddathani yahaya shi baka jin sunan shi tun farko an riga an yi bayanin sa cikin sharhi to shi ka ce ya haya an malikin haya ya bani labari ubaidillahi allaisi wanda ya sun wasu ga hannunsa ya ce ya bani labari daga malik shi ko malik daga isma'il ibn abi hakim shi ko isma'il ibn abi hakim ya karbo daga afa ibn yasari afa ibn yasarin akhbarahu ya ba shi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kabbara fi salatin min salawati watan wata rana manzo Allah ya kabbarta sallah daga cikin sallolin nan namu guda biyar asuba ko azhur ko la'asar ko magariba ko isha'i wallahu a'lam cewa dai min salawati in ka karanta can cikin sharhi akwai masu cewa sallah kama hadisin abi bakarata cewa sallah asuba ce dakhala fi salati al-fajr fa kabbara eh, sallah asuba ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga sai yayi kabbara thumma ashara ilaihim bi yadihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ishara ilaihim zuwa gare su susuwa su mamu bi yadihi da hannunsa mai daraja anim kusu ku tsayunan ku tabbata ina fatan fahimta eh. ya ce Allahu akbar sai ce ku tsaya nan sai ya hita fa zahaba sai manzo Allah ya tahe shi ko yayi tsayin sa tik <laughs> babu wanda yace limaza can manzo Allah ya tahe an kai jima can jinjin jim thumma raja'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dawo wa ala jildihi atharul ma'i ga jiki ne akwai gurabun ruwa alama yayi wanka yana dauke da ruwa wannan hadisi shi ya karantar da mu ko ka kabbarta sallah ka tuna kana da janaba ko ma ka je kai wankan janaba ka dawo ka ci gaba da sallah saboda nassi na alqur'ani tabaraka ta'ala ya hana mu sallah tare da najasa ina fata fahimta wannan shine na hadisi na farko wanda zai zai karfafar da wannan babin i'adatu junubi salata kamar su ko da kaga nan manzo Allah bai sallah ba amma ya shiga to ko da ka yi sallah ka salle mai kattuna kana da janaba je ka kai wanka je ka ka sake wannan sallah wannan kenan Wa waddatani an malikin an hisami min urwa an abihi an zubaid min salfi annahu qala zubaid ibn salfi yake cewa kharatu ma'a umar ibn al-khattab ila al-jurush na hita tare da Umar bin Khattab zuwa ga wani wuri da aka ce majrufi bi zammil jim wal ra wa fa ana cewa jurufi wal fa kuma fa ma ana cewa jurufu ina fatan fahimta akwai wani malami da aka ce ma marafi yake cewa shi jurufi daga garin Madina mil guda uku ne ala talati amyalin min al-madinati min janibi sham shi wanda aka ce ma Eh, Zubaid ibn Salt ya isa tare da Umar bin Khattabi zuwa ga wani wuri da aka ce majuru. Abu Rafi'i, Rafi'i yake cewa daga garin Madina zuwa wurin nan da aka ce majuru. Mil, eh, mil aka cewa ko? Ba kilomita ba, mil guda uku na. In ka hita daga garin Madina ka ta san ma ƙasar Sham. Mil uku na. Na'am. فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى مت متمكنا sai malami Zubaidu bin salci yake cewa da suka yi da Umar bin Khattab radiyallahu an fa nazara fa idha huwa qad ihtamala Umar bin Khattab ya diba sai gashi yayi mafarki wa salla wa lam yaghtasil kuma yayi salla bai wanka ba fa qala Umar yace wallahi ma arani illa ihtalamtu yace na rintse da Allah ba komai bane ba wace ni nayi mafarki muna tare wa ma sha'artu kuma ni ban sani ba ka san mutum da iya mahulki ma bai sani ba ta kani da Allah ko yayi ma yamanci wa sallaitu kuma sai ni sallah kuma kuka yi sallah tare da ni wa sallaitu wa magtasaltu kuma ni sallah ban yi wanka ba qala mai ruwa ya ce fagtasala daga nan Umar sai ya je yayi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi wa nadaha ma lam yara sai Umar bin Khattabi ya wanke duk wata najasa da yake gani ga jikinsa inda ba yake shakka ko akwai wani abu sai yayi yayyafi shine wa nadaha ma lam yara abinda bai gani ba sai yayi yayyafi ya ɗebe shakka gaba ɗaya ga jikinsa ga tuwayinsa Allahu akbar wa azana au aqama sai yayi kiran sallah ko kuma Zubaidu musalti yake cewa yana shakka shakkar rawi ya yi kiran sallah ko kuma ya yi ikama ɗayan biyu dai ya yi guda sun masalla ba a dartifa izuha makina. sannan umar bin khattabi ya yi sallah bayan wato hantsi ya tago komi ya daidaita wannan ya karantar da mu ko da da alfijiri bai kullo ba eh alfijiri ya kullo kai sallah ba cikin lokaci baka tuna ba sai da rana ta hito sai ka tuna da cewa sallan nan da ka yi ɗazu waje na ba a gare ka je ka kai wanka sai ka sake mai sai ka sake salla wannan shine a cikin halari eh kamar man ra'a fi ya maniyan sal walam ya dari mata asabahu eh, bai san lokacin da wannan wato maniyin ya same shi ko kuma ya yi mahalki kuma ya manta to ya yi ya mai da sallah wato akhirin naumatin nama mahafihi yawa ightasala wa salla wa ada mi <laughs> ya mai su a sallolin nan da yayi cikin waɗannan tuhai wannan ya karantar da mu gaskiya in eh, haka din wajibi ne saboda haka duk mutumin da yayi mafarki yammanta ko yayi jima'i yammanta yaje yayi sallah lalle alal wujubi bisa ga dole gare ka lokacin da ka tuna ka je kai wanka ka mai da wannan sallah kumulla <laughs> ga tambaya nan da ni na alliman ban sai nin manta gaba ɗaya kwata kwata ni yi sallah tare da mamu ina da janaba ban tuna ba sai da rana ta ɗago. da rana ta ɗago, sai ni tuna da cewa jiya fa ga abin da ya faru ni kan na tabbatar da cewa zan tahi in dawo in mai da sallah na to hal halil ma'mumin yuriduna salata amla eh ba sai ta wada ma kowa sal yawa sallar su ta yi fa akwai wurare har guda goma sha ɗaya cikin zau'ul musalli da sallar liman ka lalacewa sallar mamuna nan daren da kam yawa saboda haka za kai na eh ka riga ka dauke musu ka je kai wanka ka taho ka mai da abinka kawai rabbana la na in nasina Au aka akhtana Allah kada ka kama mu abinda mun kai mantuwa ko kuma mun kai kuskure saboda haka kai ma baka yi laifin din eh Allah ka gafarta muna na'am na'am na'am lahiya lau ai waɗannan manyan mutane na lahiya lau babu mai daga masa hannu eh to ka gane ka san wanda ya iya aiki ba matsala gare ba yawwa ai ka san wanka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su suka iya shi tunda nasu aka kallo sai ai iri haka nan ko saboda haka wanka ne na iyawa na yawa wanda bai iya ba shi ka dadewa amma sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dadewa yayi subhanallah ko dadewa yayi ina fata fahimta suna nan tsaye sai ya dawo babu mai saba masa Yawwa batun ma ya yi sauri ya dawo eh ya yi sauri da ma wanka cikin sharuɗansa ko kace farillansa akwai walfauru go yawwa to a gaggauta yawwa to a gaggauta sai a yi wanka a dawo ba matsala ta ba ko ba a sake kama ba Yawwa da azara an ka so kabbara da kai da an kai ikama sai yake su tsaya a cikin fiqh sunna ai akan yi ikama wani lokaci manzo Allah har ya gana da wasu mutane ya dawo kawai ci gaba da sallah yawa kadai a yi jinkiri wanda yake mai muni hmm. Allah eh Allah ka gafarta muna na'am nami kamar na sallah da jin nauyin cewa bai da amma kuma yana da wannan na'am su sallar sai ba ta hanyar zuwa gaskiya wanda eh, in yayi ganganci sallar shi ya baki sallar su ta baki in mantuwa na yayi shi bai da lahin komi ya mai so a sallar su ta yi amma in yayi ganganci eh, man salla khalfal muhdith muta'ammidul hadath eh, limanci ne la sihu limanci ne baya inganta saboda haka mai ganganci hadasi limanci ne batacce na wannan wanda ya karanta ishimawi ya sarki hmm, wannan gaskiya ai yana iya zama wa kafirci ma yawwa saboda istihza'u bi dinillahi ne eh, Allah ka gafarta muna wa haddathani an malik an isma'il ibn abi hakim an sulaiman ibn yasar an umar ibn khattab ghada ila ardihi bil jurud umar ibn khattab sauko wata rana zuwa ga gonar shi wadda a can jurufi jurufi daga garin Madina kilomita eh, mil guda uku ne in an ka hita bangaren sha kilomita guda uku to da yi sauko zuwa can fa waje da fi bihi ihtilaman sai ya samu ga hanyar sama farki Faƙala sai yace laqad bulitu bil ihtilami zu, wulitu amuran nasi hakika an jarrabe ni da yin mafarki tun lokacin da aka sani ni zamo shi mu'minin mun zu. wullitu amran nasi tun lokacin da aka bani jibinta al'amuran mutane tun an jarrabe ni da yawan yin mafarki daga nan faga tasala umar bin ya yi wanka wa ghasala ma ra'a fi thawbihi min al sai kuma ya wanke abinda duk yake gani na mafarki iyakace ce min al ya yani ya wanke abinda yake gani na mani thumma salla ba'da an tala'at shamsu sannan yayi salla bayan rana ta kullu. ina fata fahimta sai da ya yi sallah nan gari fa ya ta sama can ko da ya ce can sai ya gaga tuhayinsa can jiro ya gaga tuhayinsa lalle akwai mafarki ya yi wanka ya taho ya mai da sallan nan da, an cikin shamsu bayan rana ta bulo saboda haka wannan hujja ne karara duk mutumin da yammanta manta ya yi sallah yana da janaba ko da lokaci ya wuce ya je ya yi wanka ya je ya mai da sallarsa wanda duk ya karanta a halari ya kai ishara irin wannan sai akwai magana <laughs> Allah ka gafarta muna hmm. wa to wun ga hadisi fa qarin bayani ne ga wanda ya gabata fa na wanda Zubaydu bin Salti ya ruwaito wa an malikin an Yahya bin Sa'id an Sulaiman bin Yasari anna Umar bin Khattab salla bin nahd as-subha thumma gada ila ardihi bil jurf fa wajada fi thawbihi ihtilaman fa qala inna lamma asabna al wadaka la'antil la nati uruqi yake faghtasala wa ghasala ihtilama min thawbihi wa a'ada li salatihi Yahya ibn Sa'id yake cewa ya karɓo daga Sulaiman bin Yasari daga Umar bin Khattab salla bin nasi subha di Umar bin Khattab yayi sallah tare da mutane sallah asuba thumma gada ila ardihi bil juruf sai yayi sauko zuwa ga gonarsa wadda a can juruf ya tahi can fa waje da fi taubihi ihtilamun sai ya samu mafarki ga tuhayinsa muna tare faƙala inna sai umar ya ce lalle mutin lamma saboda wadaka lokacin da muka samu ɓargo da romo wato romuwa aka samu wadata shi ne wadaka je ka karanta sharhi ha gani lanatil uruku mu sun yi laushi nan da nan kawai sai ai mafarki nan da nan sai yi shawa Kasan san in mutum ya koshi nan da nan sai ya yi wato ya yi ne eh, aka cewa ya yi shawa faga tasala daga nan umar bin khattabi ya yi wanka a can gonarsa wa gasalar al-ihtilama min thawbihi sai ya wanke wannan mani da aga tohayinsa wa a li salatihi sai ya mai da sallar da ya yi shi kadai bi tare da mutane aka yi sallah saboda haka in ka yi tare da mutane da mantuwa so su mutane ba sai sun mai suwa ba kai ta mai da sallaka ina ganin mun samu dalilin kamar tattaunawa da mun kai dazugo yawa mun samu dalili Allah ka gafarta muna وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيه عمرو بن عاصم وأن وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد الماء الركب ماء وماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من, من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له أمر بن عاصم أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا عمرو بن عاصم لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجدون ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة الله أكبر بل, أغت... بل أغسل ما رأيت وأنزح ما لم أرى عمر بن الخطاب الله شكرا مسيدة كوكوما كان فرقوا حديثي da yace wa haddathani an malikin maliki ya bani labari an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa an abihi daga babansa urwa bin zubair kenan ay ibn abdurrahman ibn hatib daga yahya ibn abdurrahman da hatib annahu i'tamara cewa shi yayi umra shi abdurrahman ibn hatib yayi umra ma umar bin khattab fi rakabin fihi amr bin asim cikin ayarin jama'a daga cikin jama'a akwai babban sahabi wanda aka ce ma amr bin asim وأن عمر بن الخطاب الرسى ببعض الطريق قريبا من بعض المياه عمر بن الخطاب يي الرسى كنت أبين لأكا تيمع الرسى وتو شيني كيتا هي فاركون داري سي إرن كرشن داري يايو كنسا سيكا ساموان يوري كا كنتا وتو كوانا كرشن داري شي أكا تيمع الرسى to irin wannan tahiya Umar bin Khattab yayi arrasa sai ya kunta yayi kwana a ƙarshen dare shine arrasa din hakuri ba zakkau na'am sai ce mi qariban min ba'd al-miyah kuma kusa ga sashin ruwa faja'ala fahtalama Umar da Umar bin Khattab kuma yayi mafarki wa qad kada dhalika al-ihtilamu hakaza wa da kada an yusbiha kuma lokacin da ya yi mahorki yi an yi kusa kadan gari Allah ya waye falam ya da raka rakabi ma'an amma tashin cikin mutanen mahaya ayarin wasu ba su samu ruwa ba faraki ba hatta ja alma'a umar bin khattabi kan sai ya hau sai da ya tahi ya samu ruwa faja'ala gasilu ma ra'a min zalikal ihtilam sai ya zamo yana ta wanke tuwayi ne da jiki ne abin da ya gani na mafarki hatta asfara sai da gari Allah ya waye isfirali gari ya waye amma rana ba sai tuba faqala lahu faqala lahu amr bin asim sa amr bin asim babban sahabi ne sai ya ce ma umar asbaha asbahata ka waye gari wa ma'ana thiyabun fada' baka! ai muna da tuhayin da zamu ara maka kai sallah bari tuwayinka eh fada saubaka yubsalu ka bar tuwayinka a wanke maka Umar umar bin الخطاب وعجبا لك yace ya kai Amurbin bin asim akwai abin mamaki gare ka la in ta tajidu siyaban lalle idan ka kasance ma kana samun tuhahi kai ka ɗebo ka ara min afa kullun nasi yajiduna siyaban halan duk mutane suna samun tuhayen in wani ya yi mawalki tare da su ya ara musu tafiya umar ya ce wallahi al tuha, wallahi da na an shi tuhayen ka ni ɗebe nauka ara min ni sallah da naka lakanati sunna da abin ya zama sunna haka mutane za su kama da zanen kai mawalki kana tare da ni daga ce yaro maka tuhayi haka umar bin khattabi yi. <laughs> sai umar bal aghsilu umar bin khattabi ce, ni dai zan yi wanka zan wanke ma ra'aitu abinda ni gani wa anzahu ma lam ara sai kuma in yayyahi ga abinda ban gani ba inda ni kadan manin kila abin ya kai can sai in yayyahi can abinda ni gani ko in wanke shi wannan duk yana karantar da mu tabbas lalle mani wanke shi akai wannan shi ne mazhaban Imam Malik ina fata an fahimta eh eh muhallin dinsa wanke shi aka yi kuma idan ya samu to mutum kar ka san inda ya same ka to nan za ka wankewa inda kaka ɗan ɗammani ya kawo ka yi ba, shi ne ka ɗan yayyahi don ka ɗebe makanka shakka ka yi sallah cikin tuwayenka yanzu wanda ya karanta mu muwaƙa wanke mani ake ko ba wankewa ake babban sabin umar bin khattab ya wankewa yake yi kuma akwai hadisai na ahukuhu wa farukuhu farkan duk alama ce ana ɗebe shi Allah ka gafarta muna ka samu cika da imani wata in kun ka kalli waɗanga hadisai na muwatsa Imam Malik gaskiya ba su da wani dogon sharhi da aka tsayawa sai an yi ita ɓata lokaci haka ma in mun ka ita karanta su mun ka ita karanta su lahiya lau za mu yi kintuwa a haƙa mu guda guda a cikin su eh, Allah ka gafarta muna sai mi kuma muna tare ina za mu tashi qala malikun fi rajulin wajada fi thawbihi asaran ihtilami imam maliku yayi fatawa ga mutumin da ya samu da tuhahinsa ya damu nan ya hankali Na'am, Imam Maliku ya yi fatawa fi rajulin wajada fi a asaran ikitilani. mutumin da ya samu ga tuwahinsa alamomin ko ka ce wato kai tsaye za ka ce ya samu mafarki ga tuwahinsa kun san yanka ce ishe ce lamu tun anil mani ina fata mun fahimta yawa wala yadri mata na? amma bai san wuce ne wannan mafarki ya same shi eh, Wala ya dari mata ma za? maza asabahu wala yadhkuru shay'an ara fi manamihi kuma bai tuna komi ba cikin kwanan da ya yi bai tuna ga lokacin da ya yi wannan mafarki Ƙala Imam qala imam malik yace liyaghtasil min ahad min ahadati nawmi namahu Ya yi wanka daga mi daga kwanan nan da ya yi cikin waɗannan tuwaye wato jiya duk baka gane shi ba yau da sa ka gane to yau ka yi wanka na yau ɗin shine yake maka liyagtasil shi wannan mutum ya yi wanka min ahadasi naumin namahu daga kwanan da ya yi daga cikin waɗannan tuwaye. ina fata mu fahimta shine nama hafihi kaje ka karanta sharhi ka gani fa in kana salla ba'da zalika naumi in yayi salla ko bayan wannan kwanan da yayi cikin waɗannan tuwaye. فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا هنا فتن فهمت yace don fa in kana salla ba'da zalika an-nawm in yayi salla bayan wannan kwanan da yayi cikin wannan tuwaye kamar jiya da daddare ka kwanta da tuwaye yau da sahi kayi salla da rana sai ka ga wannan mafarkin to fal yu'idi ma kana salla ba'da zalika an-nawm to yaman suwa abin nan da ya bayan wannan kwanan da ya cikin tuwaye jama'a muna tare min ajali imam maliku ya ce saboda annan rajula lalle mutum ishi talama da yawa yake yin mafarki wala rashe an kuma bai ganin komi Waya ra kuma wani lokaci yakan yi mafarki ya gani wala ya hatalimu amma mutum ba zai mafarki Eh, wani lokaci wala ya hatalim wani lokaci ba zai ma mafarki ba wato abubuwa guda uku ne ya faɗi nan wani lokaci za ka yi mafarki baka ka komi ba wani lokaci ka yi mafarki kuma ka gani wani lokaci kuma ba za ka yi mafarki ba to yace fa'iza waje da fi bihi ma'an ba alayhi wajibi ne dai in ya samu ga tuwahinsa ya samu ruwa to wajibi ne ya yi wanka eh, kamar wanda ya yi ka annahu yi jami walam ya kharuji min hushai eh to ba sai ya yi wanka ba to amma idan wani abu ya hito to dole shi ko yi wanka wadalika imam malik ce abinda a hujja anna umara a adama kana salla bi akhirin nawmi namahu saboda abinda a dalili umar bin khattab ya mai da sallah saboda kwanan da yayi cikin tuhahi ya mai da sallah amma walam idi ma kana qablahu bai mai suwa wanda kahin shi muna tare yau in an ka waye gari kaga mafarki ga tuwayenka to sallar yau dai zaka mai suwa baka cewa waɗancan salloli duka mai shi su baka cewa haka na yau dai kawai kake mai suwa saboda haka Umar bin Khattab yayi wannan shine fatawar Maliku rahimahullah kuma wannan shine karshe wannan babe na ashirin sai me kuma jama'a mun fahimci fikin wannan wurin abubuwa guda uku mun same su nan mutumin da ya yi mafarki ya yi sallah da mantuwa bai tuna ba sai da lokaci ya wuce mi zai yi ya yi wanka ya sake sallah kuma in tuwahinsa sun lalace ya wanke tuwahinsa wannan kuma gaskiya shine zahiri abinda da muka karanta a tarihi saboda haka kuma wannan dalili ne bisa ga maganar babban sahabi kuma bin Khattab da magana shi kuma da aikin shi to Allah ka gafarta muna sannan ka kuma ta mun samu hadisi ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kabbarta sai da ya kabbarta ya tuna an ka gubce yace kowa ya tsaya nan kuma an ka tsaya ya je yayi wanka ya ci gaba da sallah saboda haka kai liman ko da kana tsakiyar sallah ka tuna kana da janaba miza kai amma da yankewa dai za ka yi kawai ka yi zuwa wanka fa yawa ka cewa wai a aji kunya na ka muje dai yi mu mutane sallah in yi haka nan ka ce amana eh. ba sai ka jawo ne ba jaye dai sai ka ta tahiya ka kakka ma kowa ka ita tahiya su su tura wani ko su kuma su kika. ka zan ɗayan biyu na yawa in ana sallah sallar liman ta lalace ko dai mutane su cika sallar su a fazazan au yuqaddimu ahadun minhum an yutimma lahum salata ko su gabatar da wani mutum ya cika musu sallah eh haka za su yi Allah ka gafarta muna to sai mi kuma to Allah ya sauka malam malam ku ci gaba da karantarwa sai wane babe babe na ashirin da nawa malam muna tare ko sai wane babe babu gusulul mar'ati idza ra'at fil manami mithlu ma yara ar-rajul babek na'am na nan ke halartar da yin wanka kenan in mutum ya maniyi ya fito mishi amma ba wurin muhalki ba kenan za a halartar da yin wanka a’o yana halattar da ai shi mani in ya hito ma mutum na ya ƙazatin Aufi naumin aufi ya ƙazatin kana halke ya hito ko kana kwana sai dai kayi wanka Inda ya hito ala waje hil'ada bisa ga huska bisa lazuzin da jin daɗi amma ka san yanka ma mutum buloli ko ya kwaɗo bisa icce ko ya ga tashi hankali yana iya inzali ko yawwa to wannan yawwa to wannan ba sai ya yi wanka ba kamar wanda ya yi tsari na amma ya ƙafatin ma'aumana matin au ya ƙafatin kwalke ko a a inda ya hito to lalle dole sai mutum ya yi wanka wannan ya karantar da mu idan mutum ya yi wasa da al'awar sa ya yi inzali wajibi ne ya yi wanka kuma abin da ya yi abin da bai da kyau Allah ka gafarta muna hmm. to wanga ko babe babu gusulil mar'ati wankan mace idara ra'at in ta gani na manami cikin kwana mithlu ma yara rajulu irin kwatan kwace abinda namiji yake gani namiji ma yara ka annahu jami ko daiwa yake ganin cewa kamar yana jima'i sai yayi inzali cikin bacci ko to haka nan mace ita ma tana iya ta yi mafarki kama ana jima'i da ita sai ta yi inzali wannan abin da babu yake karanta da mu saboda haka abin da ya shahi can namiji to lalle ko ga mace ya faru haka nan na haddathani an malikin an ibn hisham eh subhanallah ya damuna ya dadin an ibn shihab an urwa ibn zubair an umm sulaimin قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل فقالت لها عائشة أف لك وهل ترى ذلك المرأة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك صلى الله عليه وآله وسلم أو ومن أين an yakuna shubha ummu sulaimin radiyallahu anha mun san wanda aka ce ma ummu sulaimin wa anas bin malik ita aka ce ma ummu sulaimin qalat ce li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam al mar'atu tara fil manam mace ta ta gani cikin kwana mithla ma yara rajul irin kwatanku ce abinda namiji yake ganin shi ma in yayi mafarki to atta ga tasilu ita mace tana wanka kun gane abinda namiji yake gani mu da mun karanto jewa faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na'am manzo Allah yace eh tana wanka in ta gani iri yadda namiji ka gani cikin kwana to lalle ko tana wanka namiji in yayi mafarki yana yana jima'i yayi inzali lalle yana wanka alma'u min alma'i faltaga tasil manzo Allah ya ce na'am faltaga tasil ta je ta yi wanka faqalat laha aishatu aisha radiyallahu anha tace mata uffil laki aisha tace tar da ke wa hal tara zalika al mar'a halan mace tana gani irin haka ina fata an fahimta faqala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya ce ma aisha radiyallahu anha taribat yaminuki hannunki ya ja kasa nan tariba ce yaminuki kalimatu zajari kalima ce ta tsawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wa min aina yakunu shubha Hala ina kamannu yake kasancewa ai yadda namiji yake inzali ya kamace ka inzali duk shi na yanka yaro wani lokaci sai ga yayi kama da uwashi wani lokaci yayi kama da uban to in ba a wancan halayya za a yi kamar minceniya ya kasance saboda haka tabbatarwa da cewa lalle mace tana wannan mafarki kamar yadda namiji yake mafarki ina fatan fahimci wannan kuma duk abin da ya shahi namiji ya shahi mace a bangaren a hakamu na abin da ya shahi wanka in mace ta yi mafarki ana jima'i da ita amma ba ta ga komi ba da ta tashi babu wanka gare ta kamar namiji ya yi mafarki yana jima'i ya tashi wa lam yara an bai ga komi ba shi ma babu wanka gare shi ina fata fahimta wannan duk hukuncin su guda وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أم سلمة ما تم الله صلى الله عليه وسلم تاتي جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة أبي طلحة الأنصاري أم سليم مات أبو طلحة تاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجم الله صلى الله عليه وسلم jama'a mun san wanda aka ce ma Talha ibn ubaidillahi al'ansari ansari ko eh babban sahabi ne ayoyi sun sauko Ya yi aiki da irin su lantana lil birra tun fi komi tuhibbun kaje ka je ka karanta riyadus salihin yana da wata gona wadda aka ce ma Bairaha da ya ji wannan aya zuwa yi yake ma manzo Allah gata ya sata duk inda yake so manzo Allah ya ce ta hikare ba ta ga ƴan uwanka ina fatan fahimta kuma haka yi Lantana, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ummu sulaimin na faɗa muku ita uwa Anas bin Malik da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taho garin Madina ta dauko shi ta kawo shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi Anas yayi ma manzo Allah hidima shine kake ji ana yi masa laqabi da khadimun nabi sallallahu alaihi wa sallam to ita ummu sulaimin ta taho wajen manzo Allah fa qalat ya rasulullah inna Allah la yastahi min al-haqqi Allah baya jin kunyan faɗin gaskiya. Hal alal mar'ati min gusulin idza hiya ihtalamat shin wai mace tana wanka ita in ta yi mafarki Allahu akbar ka san wannan kalma tana da nauyi fa qala na'am idza ra'at al ma'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah yace eh tana wanka idan ta ga ruwa ya fito mata idan bata gani ba yawa babu wani wanka shi ma namiji in bai gani ba babu wani wanka to ya ku bayan Allah duk wanda yake karanta irin littafai su a halari su ishimawi da sauran littafan na fikihun malikiya duk irin waɗanga abubuwa yake gani Allah ka gafarta muna kuma insha Allah babu jami'u gusulil janabati idza tammat alwaqt insha Allah nakifu huna wa illa nazidu insha Allah eh. to ba laihi na'am sai babe na nawa babe na gaba ko lamba eh ba gudana ba ko ba ku da mazala ya damin babu jami'u gusulin janaba babu kenan wanda ya tattaro hukunci na wankan janaba duk abin da an kai can to yanzu gaba ɗaya za a yi hulasa ɗinsa ba da waɗansu a waɗanda za su ƙarfafa mu abin da ya gabata jama'a muna tare shine yace haddathan eh eh wa insha Allah khulasa aka ce masa da larabci ko Hamari ko to Allah ka gafarta muna ya haya an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana yaqulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa la ba'sa an yughtasala bi fadli almar'ati ma lam takun ha'idan aw ba. Abdullahi ɗan Umar ya ce ba laifi, an yi huguta sala a yi wanka hannu janaba, bi fadalil mar'ati in mace ta yi unhwani da ruwa ta rika, malam ta kun ha'izan au junuban matuƙar dai wadda ta yi wannan wanka ba mai hailace ba ko kuma mai janaba. <laughs> Ina fatan fahimta. Me yasa ce haka ne ihtirazin saboda kiyayewa wadda adda janaba ko wadda adda haiza to wannan najasa yana iya samuwan wannan ruwa sai ya zamo abin da ba a so ya faru eh, akwai wani hadisi cikin bulugul marami in kuna iya tunawa innal ma'a la yajnubu go yawa akwai mai iya tuna munar shi ruwa ba su yin janaba eh ba su yin janaba idan najasa bai same su ba ko kuma abin da ke bata su bai same su ba abdullahi dan umar dai fatawa shi shine mace idan ta yi wanka da ruwa ta riga kana iya ka ɗauki ruwan kai wankan janaba da su matukar dai ba mai halace ko wadda adda janaba kuma yanka ce a yi wanka da ruwa sannan wani ya ɗauka ya yi wanka da su ana nuhin fa ruwan da an ka yi wanka sun ka zubo ga jikin mace to waɗanda sun ka tattara na ba ana nuhin ta yi wanka da ruwa cikin buta tare ga saura waɗanda ba ta yi unhwani da su ba <laughs> ina fatan ku fahimci wannan fa ba mu ba mu tare da kai mallan shehi muna tare in an ka ce fadlul mar'a ba ana nuhin kamar misali mace ta ɗiba ruwa ga buta kasan tana iya ta yi wanka ta rigo ko to ana nuhin abinda ruwan da ta yi isti'imali a kansu sai sun ka tattara na'am sai su yi ragowa suna ake nuni sai su yi raguwa to amma na cikin buta waɗanda an yi wanka an kabar su ba a yi komai da su ba su lahiya lau suke ba su aka magana yawwa waɗanda an kai isti'imali a kansu to mace in ta yi wanka da ruwa in dai ba janaba gare ta ba kuma ba haila gare ta ba to kana da dama ka ɗauki ruwan ma yi wankan janaba da su tun da babin gusul janaba muke to Allah ka gafarta muna وحدثني عن مالك أن فيه أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه عبد الله بن عمر يا كسن ينا ينزوها cikin tuhahi alhali yana da janaba kuma ya salli fihi sannan ya yi salla cikin tuhahin nan ba tare da ya wanke su ba jama'a me hukuncin kana da janaba sai ka yi zuha kana tare da tuhahi tuhahi sun dauki janaba la ba su ɗauki janaba ba je ka ɗebe su ka yi wankan ka kawai ka tayyarka don ka yi zuwa ba matsala ba ce yawa saboda haka zuwan mai janaba ba na jasa ba ne kamar yadda fatawa abdullahi ɗan umar yake ai eh, mun san matsayin abdullahi ɗan umar ko ɗan gidan umar bin khattab na babban sahabi na yana cikin mutum bakwai masu yawan hadisi وحدثني عن مالك ان أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يغسل بماذا؟ جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن حيض عبد الله بن عمر يا كسنتي كان يغسل جواريه رجليه قال سهنون كان يفعل ذلك في الوضوء وفي الأتبية الشاب سئل مالك ألا يخاف ابن عمر أنه لمس قال لا ما كان يفعل ذلك إلا لشغل أو ضعف يعني فلم يقصد اللذة ولم يجدها فليس بلمس ناقب وعبد الله بن عمر كان يغسل جواريه يا kasance جواري كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمره wa hunna huyyaru Abdullahi ɗan Umar ya kasance jawarihi shine baiwa ta wanke masa wayu in ya wanke kawahunsa shi Abdullahi ɗan Umar wa yu'tina hulhumrata kuma sai a ba Abdullahi ɗan Umar ne eh, aka ce ma humra wani ma shi haka eh, ko ka ce riga bi dhammil kha al mu'jam wa al mimi Eh, musalla tsagiran ya amalu min tsofin nakhali musamman bi zalika listatari har wajhi wal kaffaini min harri al ardi in eh, sa dauko khumra da abinda ake azawa na saboda in kasa yana da zafi Abdullahi dan Umar ya aza koshin sa nan haka mai sharhi yace